أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفكه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم

a cikin littafi na da'ul musalli wanda shi wannan fasali da za mu shiga shi ne mafi tsawo domin na da baiti talatin da uku wanda mun haƙari na da baiti sha tara sannan bayan mun ƙare wannan wanda za mu cimma yana da baiti ishirin makamin haka karatun da ya gabata mun yi karatu akan kurkukun liman guda biyar din nan waɗanda su ne aka bugo ga wannan takarda din shine wa abdalat kahkahatun nisyana aw amdan aw galibatan insana zuwa dai ka nafhihi amdan wa jahlan aw dhakar khalfal imam al witr fal khamsu istaqar idan ka diba za a ga lambobin guda biyar amma a ƙasa akwai wata shidara da aka yi ƙarin bayani cewa sura ta uku zaka ka ci gaba da bin liman amma sallaka ta inganta ba wai ta lalace ba kamar yadda bayani ya gabata shine sura ta biyu amin sura ta biyu shine idan mutum ya yi kabbara din nan zuwa ga ruku'i alhali ya yi kabbara harma sai zan tsakanin ruku'i ne dan tsakanin nan ya manto da yayi ta kusa wannan bayani man ya tashi to anan sallah ta ta inganta amma sura ta biya ita ce ke da sabani shine matsala ta wutiri bayan haka daga cikin abubuwan da ke aka yi magana suna lalata sallah shine idan mutum yana sallah kila yammace najasa aka ce idan ta hana mai farilla sallah ta lalace ko kuma kamar ruku'i ko kuma ya yi ruku'in amma ba da kyau ba to duk dai sallah ta lalace amma idan ya hana shi mustahabbi ne to ya mai in akwai lokaci eh, in ya hana shi sunna amma idan mustahabbi ne babu komai to wannan ga malikiya amma ga shafi'iyya da zaran mutum ya mace najasa to sallah ta ta lalace kamar da a cikin mamdudiya ibnu malik a cikin littafinsa mamdudiya shi wanda ya alfiya din cikin mamdudiya na cewa وذد عن زنا وأمر زناء بظهره ولش الكدختر إن دعاه قضاء معنى دي وأمر زناء كفوري ما نجسا نجسة بظهره شوى يسركي دومن صلى ستالالج domin shi ba shafi'i ne to yanzu inda za mu tashi shine faslun fasali akan idan ba a yi shi ba sallah ta lalace idan ba a yi wannan abu ba to sallah ta lalace kunga suna da bambanci da fasalin da ya gabata domin shi in an ka yi abin sallah za ta lalace kamar dariya shi ko wannan in ba a yi abu ba sannan sallah za ta lalace shi ne ke cewa تاركما كآية في الحمد يقبل له في ركعة في العمد وإن يكن سهوا فقبل يسجد إذ في الوجوب مطلقا تردد وبطلت بترك قبل إن بني عليه أن نقص ثلاث سنن حين تارك ما كآية duk wanda ya bar ma'ana yammanci maka ayatin abinda shike kama aya guda filhamdi amma a cikin fatiha banda sura to cewa kama aya ko ƙasa ga aya ya ƙiri a cikin fatiha misali ghairil Makbubi alaihim amma ya ce wala dalin wanga dai abbe yi ba to anan bale aya guda bale aya biyu bale fatiha gaba ɗaya ma abbe ba to duk wanda ya ba kama aya fil hamdi a cikin fatiha to wannan barin amma da sharaɗin liman ko mai sallah shi ɗai domin hadisi ya nuna mallam ya ƙara bi fatihatil ƙur'ani ko bi ummil ƙur'ani fala salata lahu auka kama ma'ana duk wanda bai fatiha ba ba sallah gari shi to akwai hadisin da ya nuna man kana khalfal imami fa qira'atul imami qira'atul lahu duk wanda a bayan liman mamu kenan to karatun liman shine karatu gare shi ai da yawa ma kaka cimma liman a cikin ruku'i kuma wannan raka'a ka same ta to ina fatihar da aka yi ina tsayinta ina sura da dai sauransu to kaga liman ya ɗauke ma kenan to shine ce tariku maka ayatin filhamdi ya ƙulo wannan barin yana lalata ma mutum sallah sannan laufi raka'atin ko da ko ga raka'a guda ne mutum ya ba aya guda ko fiye balle raka'a biyu balle uku balle hudu amma inda yake lalata ma sallah bi idan ka wannan abu da gangan to nan ya lalata sallah shi idan ba da gangan bane bayani na nan tahi to wannan misalin barin aya guda a cikin fatiha kamar barin lum'a ne a cikin alwallah a wurin farilla don haka ita sallah da kaba fatiha gaba ɗai da kaba aya guda cikin fatiha duk dai farilla ne haka ga wankin ƙafa misali da kaba wankin ƙafa gaba ɗai da kaballum a cikin wankin kafar duk abu guda ne don farin lakabari to wannan idan da gangan ne amma wa in ya kunsa hawan idan ba da gangan ba ne to fa qablu yasjudu zai sajada qabliya saboda ragin da yayi ko ƙasa ga aya kamar da aka yi misali idan taraddudu akwai taraddudu na malamai fil wujubi cewa ita ita fatiha wajibi ce mutulakan kai tsaye ko kuma ba wajibi ba ce kai tsaye ma'ana akwai kaidi to shi kalima ta taraddudi dama idan aka duba a cikin lawali cikin ka'idodin da ya kawo istilahatu din da ya kawo ya ce da kaji an ce wabi taraddudi to ɗayan biyu litaraddudil mutaakhirina fi naqali aw li adami nafsil mutaqaddimi ko dai an yi haka ne saboda waɗanda suka zo da baya suka yi taraddudi ga cirato matsala din ko kuma wannan matsala ba a samu nassi ba na magabata to sai a ce tara dudu wannan yana ƙara nuna adalcin wa'annan mushtahidai masu fiƙe hudu za ka ga mata an ce ƙaula ne saboda shi wannan mushtahidi iya fahimta ta kaza shi ko wannan iya fahimta ta kaza ga shi ko idan mun ka diba al'ashbahu wannan za'iru su yi hudu ya ce al'ishtihadu layan ƙudul ishtihada shi ishtihadi bai walwala ishtihadi ma'ana in ka fahimta sai ka yi tsayin ka a nan wannan ma yi fahimta sai ya tsayi ne a nan domin ba ra'ayinku ba ne na son rai ra'ayi ne na ishtihadi to don shi ne ake sa matsala ƙaula ne ko tara dubin da dai sauransu irin khilafin to a nan idan mutum bai yi fatiha ba to yana da ƙauli guda biyar amma ƙauli uku na horko ba su da ƙarhi ƙauli biyu na ƙarshe suke da ƙarhi to kuma an koma mawancan ƙauli na ƙarshe ɗin na biyar kamar daga bayani kamar haka ƙauli na horko ya nuna ita fatiha sunna ce gaba ɗaya ga kowace raka'a ga wani ƙauli cikin malikiya kuma haka shike ga mazhaba ta abu hanifa kenan babu inda take wajibi ƙauli na biyu cewa wajibi ce a cikin sallarka ka yi fatiha ga raka'a guda ɗaya take wajibi kenan da sallah na da raka'a uku ko hudu ko biyu to da dai wajibin wajibinka ga fatiha ka karanta ta ga raka'a guda ƙauli na uku suka ce wajibi ne ga rabin sallaka ka karanta fatiha amma saura sunna ne kamar yanzu mai raka'a hudu dole ne ka karanta raka'a biyu ka karanta fatiha amma raka'o'i biyu sunna ne to inan duk ƙaululukan ba su da ƙarhi ɗin nan amma ƙauli na hudu shine wajibi ne ka karanta fatiha ga kowace raka kuma wannan shine ƙauli na al'imamu malik a cikin mudawwana kuma ibn bashir da ibn al da ibn shaf da abdulwahabi da ibn abdulbar da annabari hafizul mashriq al magharibi sun shaharar da wannan ƙauli domin hadisi yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani fa ma'ana gairu tama duk mutumin da ya salla amma bai karanta fatiha ba to wannan sallah din bata cika ba dama kalimar hidaj kamar a haihi mutum lokacin watannin haihuwarsa bai ba irin wata tara din nan kamar wata bakwai misali to in namiji ne sai a ce khadijun wanda an ka haifa da wuri kaga bai ida kammalawa ba kenan watannin nan in mace ce sai a ce mata khadijatu bayan haka sai kauli na biyan na ƙarshe wanda al'imamu malik ya dawo ga wanga kaulin don haka shi ake yin fatawa da shi sannan ibnu asakir ya shahara shi a cikin al kuma ƙarafi ya ce huwa zahirin masar shi ne zahirin ba ta malikiya a nan abinda suka ce cewa ita fatiha tana waje ba ne ga mahi yawan sallah kenan yanzu da raka a uku ce magariba to dole ne raka a biyu ta samu an yi fatiha amma ga raka'a guda sunna ce inda isha'i ce ko makamanciyarta ga raka'a uku yake wajibi a yi fatiha amma ga raka'a guda sunna ce kenan bisa ga wanga kauli da mutum bai yi fatiha ga raka'a guda ba kawai to zai yi kabliya kuma wannan shi kaulin da al'imamu malik ya dawo a kansa shine ce in fil wujubi mutlaqan taraddudu to mun ji da ita fatiha ko aya aka bari da gangan sallah ta lalace amma idan ba da gangan bane ne to za a yi qabliya sai ci gaba da cewa babalat sallah ta lalace bi tarki kabliyin idan an kamance kabliya wadda ita mantuwa dinnan shi at tark buni alaihi wanda an ka gina ƙabliya an na ƙasu falafi sunani an rage sunnoni uku ne kuma sunnoni uku ɗinnan ƙauliyatin na faɗa da baki ba na aikaci ba ka mithli takbirat kama aka mance kabarbari guda uku ga sallan mutum da bai kabbara guda uku ba ko kuma kabbara biyu sami Allahu liman hamidahu guda ko akasi sami Allahu liman hamidahu guda kabbara biyu eh, sami Allahu liman hamidahu biyu kabbara guda ko kuma gaba ɗayan manci sura ita sura an san sunna uku ce ita kanta sunna ce tsayinta sunna ne sannan in bayyanawa in asirtawa kowannensu sunna ne an san dole guda za ka yi a cikinsu a kwabbar sura ya bar sunna uku to idan mutum ya bar sunna uku wacce tasa zai yi kabliya to sallarsa ta lalace idan bai samu yi ba kuma aka daɗe kamar da bayani na nan zuwa a cikin wani baiti sai ce aukoko fi'iliyatun an ka samu sunna ta aikace ma'aha tare da ta faɗa da baki ma'ana suka ga mori guda istati don takan zo ga ta nan tahe misalihu abinda an misalin wannan inda aka samun sunna aikace kuma haɗe sun haɗu wuri guda tarku julusi halwasat barin zaman sallah na tsakiya barin zaman sallah na tsakiya a nan in mun ka lura zaman sallah akwai aiki a ciki sannan akwai ƙaule a ciki domin shi kai ne zaman da za ka yi sunna ne lokacin da kana karanta a tahiyyatu kaga wannan zaman aiki ne amma shi kai ne karanta attahiyatu din sunna ne sannan yin ta da lafazin da aka ruwaito ta sunna ne wanda mu lafazin da muka amfani da shi ga attahiyatu wanda al'imamu malik ya zabo muna lafazi ne na sayyidina umar radiyallahu ta'ala duk ma maliki shine yake Allah ka yarda da shi to shine ce kamar barin zama na tsakiya in mun ka fahimta a nan shi dai zama akwai aiki a cikinsa sannan akwai ne a cikinsa akwai ƙauli ba haka kwabbar zama na tsakiya sallah ta ta lalace a nan ana nuna in bai samu gyarawa ba aka daɗe in ba da gangan ba ne to sai wannan a da wannan walai fi fi'iliyatin min hafakat yana da fassara ba guda ba fassara ta ɗai walaisa ba za ka yi ƙabliya ko ba a diya ba fifi iliyatin idan ka yi aiki min ha na sunnoni faƙad kurun wato sunna ce ta haɗu da ta aiki da ta faɗa sai ya zan fifi iliyatin ta aiki ɗaya ka yi amma ba ka yi ta ba ta faɗa to abinda an misalin wannan kamar ka yi zaman attahiyatu ka zamna amma ka zauna shiru baka ce komi ba kaga anan ka yi aiki amma ba ka yi mi ba ba ka yi ƙauli ba ko kuma walaisa ba ƙabliya ba ba'adiyya kuma ba lalacewa sallah fifi iliyatin domin ka bar sunna ta aiki min ha daga cikin sunnoni faƙat misalin misalinta kamar azahanci a lokacin da ka yi sajada azahanci a lokacin da in ka yi sajada wanda a cikin mukutasar ma ya ce wa a adalitar ki an hihibi waqtin ma'ana mutum zai mai da sallah in akwai lokaci idan bai aza hanci ne ba a lokacin sajada amma ya aza goshi hanci ne abin samu aza ba to dukko wa kulle adatin fil waqti fa hiya fadila duk an ka ce a mai da sallah in akwai lokaci to hu mustahabbi ne to shine a nan cikin sharhi na jawahirul ikilili sai ce warrajihu na dabu abinda rajihi dai mustahabbi ne shi azahanci din ga sajada to ashe abinda wannan baiti ka nuhi walaisa fifi fi'liyatin ba lalacewa sallah don kaba ba sunna ta aikace min ha daga cikin sunnoni fakat kawai domin sunnan nan ta aikace da kabbari ba ta isa a mata mi ba ba ta yi mata sajada ba balle ta lalata ba mi sallah to sai kauli na uku na karshe ko a ce fassara ta uku ta karshe. cewa walaisa fi'iliyatin min ha faqat walaysa min ha ba sunnoni fi fi'iliyatin na aikace faqat zungur kawai ma'ana ba a samun sunna fi'iliya ɗai ya zan ba tare da ƙauli ba kusan wannan ƙauli ya yi kama da na biyu don wancan ko da yake an samu bai isa ya lalata mami ba sallah to kamar babu shi kenan don haka wannan cewa babu ma sunna ta aikace kawai a cikin sunnoni babu mata ba a samu to wannan kaga ya kore ma samun ma sunna ta aikace to wannan yana daidai da baitin da ya a cikin misbahun rawi yana cewa walaisa fil ashabi wal atba'i man ismuhu abdurrahim ra'i shehu abdullahi nufodi ta gamma da hullahu bin rahmatu wa rifan bin rahmatu wa yake cewa man ismuhu abdurrahim wanda sunansa abdurrahim to walaisa babu shi bil ashabi wal atba'i a cikin sahaba gaba ɗaya ɗabaka ta sahabbai baka samun abdurrahimi haka ma cikin ɗabaƙa ta tabi'ai ba za ka samu abdurrahimi ba ya ce ra'i ka kiyaye wannan magana da nima in ka bincika za ga haka ne to kaga manya ɗaya su suka isa su ce babu abu kuma ka yi ta bincike ba za ka samu ba to shi shi ne to iri ne na ga sai ce laisa min ha ba sunnoni fifi iliyatin na aiki faƙad kawai ba za a samu sunna fi iliya ba to a nan sai mu lura a gida uku na daidai zuwa gida hudu waton ana samun sunna ta ƙauli da aiki a wuri guda kama a tahiyatu na biyu ana samun sunna ta faɗa ba tare da aiki ba kamar fatiha na uku akwai abin da shike aikace ne amma kuma bai kai ya kawo maka matsala ga sallah ba kamar da bayanin da muka yi kamar daga hannuwa kawai an san matsayin mustahabbi ne a nan aiki ne a cikin sallah kaga ba zai kore waccan magana ba don wancan shi shi abdullahi yana cewa ba a samun sunna aikace amma bai hana a samu farilla aikace ba ko mustahabbi ne aikace sai a lura da wannan don haka ana iya samun aikin sallah aikace amma ba sunna ba mustahabbi shine kamar daga hannuwa a wurin kabbara harma kaga wannan aikace ne kuma matsayi ne mustahabbi ne ba sunna ba sai kauli na hudu na na karshe akwai abin da shi dai ba aiki ba ne sannan kuma shi ba ƙauli ba ne kama alƙibla an sannan kaka dide ka yi sallah to yi alƙibla ba aikinka ba ne sannan ba ƙaulinka ba ne wannan kusan cikin sulamul hudati duk ya kawo yan nan bayanai na ashefa ibn ishaqa as-sakwati rahimahullah to sai waiwaye bayanin da ya yi cewa idan mutum ya bar sunna uku kuma bai samu gyarawa ba sallah ta ta lalace sai ce amdan to lokacin da sallah ta ka lalacewa fa alhali da gangan sai an lura in yabba sunna uku kabbara uku ce ko kuma zaman tsakiya kuma da gangan to sallah ta ta lalace sannan an daɗe ko kuma ba a daɗe ba duk ɗaya ne in dai da gangan mutum ya bar sunna guda uku to sallah ta ta lalace ba gyara sai ce ka hawin sai an gyara wurin ba ka sa hawan yake ba ba zai ɗoka ba sai dai ka hawin bisa ga hikaya kamar ka ce ka zaidun ko kuma ka hawin bisa ga isti'imali na kafu din nan ta jarra ka sahawin haifu dala shi ko haifu dala na ati ne na sahawin ka sahawin haifu dala kamar idan mutum ya ba sunna uku kuma bai yi ƙabliyarsu ba ba da gangan ba kuma abin ya daɗe kaga shi yana da min yana da ƙaidi kenan yanzu za a samu mutum guda zaidu guda amuru shi zaidu din nan ya kabbara uku da gangan ko a ce suna uku kawai da gangan to a nan sallah ta lalace in an dade in ba a dade ba saboda da gangan yi shi ko amuru sai ya ba sunna ga uku amma ba da gangan ba to a nan in ya rige ya sallama ya ahamo in ba a daɗe ba ya sauri ya mishe ta ba'adiyya amma in an daɗe to sallah ta yi sannan ta ka lalacewa sai an lura da wannan to shi aka sahawin amma haifu ɗala kamar idan mutum ya bar sunna uku da gangan amma in an daɗe kaga in eh, ba da gangan ba amin inda gangan ne in an daɗe in ba a daɗe ba sallah ta lalace amma idan ba da gangan ba ne in ba a daɗe ba akwai sallah don zai yi sauri mai sheta a diya amma idan an daɗe sannan sallah ta kame ka lalacewa to sai a lura da wannan to sai ya ce to a nan tsawaitawar da aka yi magana sai a lura daga cikinsu sai zan ba tsawaitawa ta yayi ba magana ta yayi kaga shi kenan sallah ta lalace lokacin da ma bar wannan suna uku ba da gangan ba ko kuma ya yi hadasi ko kuma yabba alkibla baya ko da ba a daɗe ba ko kuma a yanke ta cikin masallaci duk ɗaya ne sai a haɗa su da haifu ɗalaɗin ce sai ya ci gaba da cewa amma la aqal minha banda ƙasa ga sunnoni guda uku banda ƙasa ga sunnoni guda uku kina ita ƙabliya tana da wani abu idan ta kai sunna uku zuwa sama kuma baka samu mai shota ba ba bayan baka samu mai sheta ba adiya ba aka daɗe ko yanga abubuwa da muka faɗa irin hita masallaci suka faru to sai adiba in dai sunna uku ce to ta lalata maka sallah ashe kabliya tana lalata sallah amma la ha ban da ƙasa ga sunna uku sunna biyu ce misali kila kabbara kabbari guda biyu ko kuma a'a ka karanta sura amma karatun suran nan sai ka yi shi zamne sai a lura a nan ka yi suna biyu da karatun da bayyana ko asirtawa amma baka kammala suna ta uku ba shi an mi tsayi sai ka yi sura ka zamne bayan ka yi fatiha tsaye sai ka yi sura zamne kuma ba uzurin zama kaga ka bi na nawa biyu to a nan tun da dai ba ta kai suna uku ba to fala juda ko sajada ba ka yi balle ta lalata mani sallah ba sajada an dulin idan an samu tsawaitawa hausal wanda ya samu Mana idan tsawaitawa ta samu to an yahi maka kenan ita ƙabliya tana da wani abu takan iya lalata maka sallah in sunna uku ce zuwa sama amma idan sunna biyu ce ko baka samu yin ta ba kai tsaye kai yi ba adiya bayan ka sallame ko ko baka samu yin kabliya din ba kamin ka sallame kuma bata komo ba adiya ba bayan ka sallame kuma an ka riga an ka dade to ba dama ka meshe ta ka yi ba adiya ba dama an yahi maka sallar ta yi kuma sajada an yahi maka to shi ju da an ɗolin hasal ko sajada babu balle ta lalata ga sallah to sai baiti mai bima na ƙarshe sai ce kullu su sujudin duk wata sajada ƙabliya ko ba'adiyya wanda shi wannan sajada tarkuhu mance shi la yuqilu ba zai lalata maka sallah ba a lura da tarkuhu tarkuhu da aka fassara cewa mance shi in bari na kai da gangan yana aika ba matsala don haka tawili aggoro ma'ana tarkuhu mance wannan sajada din wanda la yuqilu ba zai lalata maka sallah ba ga waccan da kan mance wannan sajada din ko kuma wagga da kakai yanzu misali ba'adiyya ba ta lalata sallah har shi sannan kuma da ƙabliya wacce ta haru ne saboda barin sunna biyu shi ɗaya shi ne ka kenan ban da ƙabliya mai sunna nawa uku to shi ne ce duk wani sajada in ba'adiyya in kuma ƙabliya mai sunna biyu wanda tarku mance shi layu ɗil ba zai lalata mutum sallah ba to zakiruhu duk wanda ya tuna wannan sajada din in qabliya din nan in ba'adiyya in ba'diya in mai sunna biyu in fi salatin idan yana cikin wata sallah la'alla sallan nan da shike yi farilla ce ko kuma nafila to tun da ba ta lalata mai sallah ita wannan sajada da ya tuno yanzu yukmilu ya ida tun waye sallah ta kawai in su bayan ya ƙare sallah to sai adiba idan ba adi ya ce ya yi ta in ƙabli ya ce mai sunna biyu ha kuma gashi an daɗe eh sai ba adi ya ku ya batta fala su ju da hasal to sai ce fayas kudul qabliyu lalba'adiyu ba'diyu ya yakan faɗi amma mai suna biyu amma lalba'adiyu ba'adiyya ba zai faɗi ba don wani wuri ana cewa wa in ba a da shaharin kamar cikin mahutasar a cikin kuma lawali ya ce eh, a cikin makutasar al'akadar shi ko ya ce walau ba da amin ko da bayan shekara ne za ka yi ba'adiyya wani wuri an ka ce kai mata ma zakara duk sa'ad da ya tuna a nan cikin la'u ya ce lau ba da ko da an daɗe ne ita ba'adiyya za ka yi ta domin za ta ba shi ɗan ne ta ci to shine ce fa kudin qabliyu qabliya yakan yi wuta faɗi mai sunna biyu amma lal ba'adiyya ba'adiyya ba za ta faɗi ba to amma kusan anan za mu tsaya kusan mun tsaya sadarul baiti in Allah ya kai mu sati za mu tashi ajazul baiti don nan kuma wani karatu ne za mu ci gaba kusan an tsaya tsakiyar espiras kenan za mu tashi amma ladhi yubdil hal qabliyyu fa dhikru dhaka fi salatin ghairi ma bihi wa qala mubdilun ma qaddama a nan bayanin da zai yi shine zai haɗe wasu wurare wa'anda ɗayan biyu idan mutum ya bar ƙabliya mai sunna uku ko kuma yammanci wani rukuni na sallah irin sajada ko ruku'i zai bayani a cikin sallah ta farilla mutum yake ya tuno to yayin da yana cikin sallah farilla shin wancan abu da ya tuno cikin wata sallah ce ta farilla ko kuma cikin sallar nafila duk dai zai bayani ko kuma a yana cikin sallah ta nafila sai tuno kabli yadda ya baro ko kuma wani rukuni da ya baro cikin wata sallah irin sajada ita waccan sallah da ya baro abin la'alla fila ce ya uwarta ko kuma farilla to duk dai hukunci na nan ta sannan kuma an daɗe ne ko ba a daɗe ba to kusan wannan kamar dai headline na mun kai karatun da za mu tashi wani sati in allah ya kai mu don haka babban abin lura da za a yi shine idan mutum ya ba aya guda ko ƙasa ga aya ko hiye ko ma fatiha gaba ɗaya bari inda gangan ne sallah ta lalace amma idan ba da gangan ba ne zai kabliya kuma shine kaule mahi ƙarhi sannan idan mutum ya bar sunna uku ta kauli ko kuma kauli da fi'ili ma'ana da aiki kuma bai samu gyara wannan kabliya din ba to inda gangan ne sallah ta lalace ko kuma a'a ba da gangan ba ne sai aka samu tsawaitawa amma yana da wani sharaɗi banda in ya ɗauki ra'ayin cewa ya ɗauki ƙabliya ɗinnan zai meshe ta ba'adiyya wannan in yallaɓe ga nan babu komi don can an ce wasu in kuddima a ukhira a cikin mahutasar kuma mun yi wannan baiti a karatuttukan da suka gabata cewa wasaha in qaddamahu au akhara ba'diyahu amdan wa man'uhu yura in ba mance ba to sai in nan yallaba to wannan kan barin kabliya din nan da bai samu yi ba sai ya yi ta da niyyar zai meshe ta diya to nan kan sallah ce ba za ta lalace bayan haka aka yi bayanin cewa ita diya hakko shi ba za ta faɗi ba amma ƙabliya wacce baka samu yi ba to in sunna uku ce sai a diba in ma habba da gangan mane in an daɗe to sallaka ta lalace amma in sunna uku ce amma in sunna biyu ce ko sajadar ba za ka yi balle ma sallaka sallaka ba ta lalace ba kuma sajadar ma an yahi maka ita ashe kaga ita ba adiya ba ta lalata maka sallah amma kai ko ba a yahi maka ita amma ita kabliya takan kama ta lalata maka sallah amma kai ko takan ɗauro a yahi maka ita da fata allah subhanahu wata'ala allah ka ƙare mana jagoranci kusan a yau akwai wani mahaifin abokinmu da ya rasu shine malam ibrahim ramin igi da fatan za mu yi masa kulhuwallahu guda uku da bismillah Allah shi gafarta mishi Allah shi masa rahama bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad Allah shi gafarta mishi assalamu alaikum Allah ya saka da yari kamar yadda aka sani akwai kasusuwan da aka hidiro su tun wancan lokaci na tafsir na azumi da ya wuce da kuma na da'ul musallina na kallo suna nan hannun malam shi kan kudi 200 sannan akwai wani bawan allah ya ba da tambaya ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin matar da ta ɗauki ƙur'ani ba ta da tsarki amma bida ilmi zata shin yana wajaba ta ɗauki ta yi karatu kama abin da ya kasance bayani shine kamar tana za ta ɗauki ƙur'ani amma bida ilmi za ta je gaskiya ayata alkur'ani ta yi magana akan cewa la ya masahu illal mutahharu sannan hadisi yana cewa la ya masul junubun wala ha'idun ma'ana mai janaba ko mai al'ada ba zai taba alkur'ani ba sannan kuma ijma'i ne na malamai kuma za mu ga nan ga fikin cewa wala ya jizu masul qur'ani lil ha'id ma'ana haramun ne taɓin ɗauka al alƙur'ani ga wacce take tana al'ada na haka rangume guda ne aka yi cewa an yadda ta yi karatu misali kila hafiza ce to an yadda tana cikin yanayin al'ada ta yi karatu ko kuma ta yi dungune da ake cewa shine ga ƙur'anin aje ta karanta amma taɓawan ne abba yadda ta yi ba shine haram haka ka ga ashe an ba ta wata dama cewa in don karatun tana yi amma dai taɓin ne abba za ta yi ba tare da shi ko mai janaba duk da karatun ba yadda ba don shi yanzu yana iya da kai ne cikin janaba din ya yi wanka amma ita ko ba dama sai da jini ya ɗoke kila in sati guda ta kai ta jini dole sai da ya ɗoke to wannan kenan amma dai wasu littattafai na ilimi ba a hana ta doka ba wannan ya halatta littattafai na ilimi amma dai ƙor'anin allah ba za ta doka ba ba ta da tsarki ko mun gabata aya da hadisi kuma da ijma'in malamai wallahu ta'ala alam ai kammala kama akwai mai tambaya ya ce kamar mutum zai kwanta kuma yana da janaba ya halatta kama ya karanta ƙor'ani wannan tambaya kusan wani bangare ne da ya kamata ma a yi bayani tun cikin wannan tambaya sai wannan ya yi dogon tunani ya hissan muna ita jazakullahu khairan to malamai na fiƙihu sun yi bayani cewa idan mutum yana da janaba an yadda ya karanta alkur'ani litta'awud domin ya nemi tsari kamar yanzu misali yana janaba zai karanta ayatul kursi misali ya kwanta wannan an yadda ko kuma lil istidlal domin kafa hujja yana da janaba kila ya gaya ma wani hukunci to yana iya jawo aya da ta yi bayanin hukuncin nan babu komi kuma lirruka domin tawada wannan duk yana yi ko ko misali kana cikin kana cikin wani na cikin karatu kai ko kana da janaba sai kuskuren wannan karatu kana iya gyara mishi to kaga wannan ba aza karatu ba ne don haka in akwai waɗannan ƙaido daɗin to yana yiwa ka karanta ayoyi waɗanda ba su da yawa akan nan matsaloli amma duk inda ba nan ba mai janaba ba adda ya karanta kwata-kwata ba ita ko mai al'ada ala ayyi halin tana iya karantawa rika dai ƙur'anin ne ba za ta yi ba kamar da bayani ya gabata wallahu ta'ala alam Mm. Mm. yana tambaya mutum ne game ne ga tufafinsa bayan ya yi sallar subahin har zuwa magariba sannan ya gane shi tunan sai adiba a gani duk kwanan da ya sallar gare shi bai sake kwana ba mana kwana ne na ƙarshe to shi kenan da wa'annan sallolin bayan ya yi wanka da wa'annan sallolin gaba ɗaya waɗanda ya bayan ya tashi da kwana ɗin nan duk sai ya meshe su ma bai na ru'uyatihi wa naumihi haka malamai suka ci kenan da ya yi kwana uku bai yi kwana ba to sallar kwana nawa zai mesuwa sallar kwana uku sannan da misali kila da ya tashi da subahin ya yi sallah kuma ya yi ta azuhur ba azuhur ya kwanta to sai bayan la'asar ya ganshi bayan ya yi la'asar to nan sallar la'asar kawai zai mesuwa haka ala'ayyar halin da abinda za a lura duk kwanan da ya san da gare shi bai yi wani kwana ba to sai ya ɗauki da garan nan wannan mahulkin ya same shi sannan abu na biyu da zan ƙara maka shine ne idan mutum ya wani abu ga tufafinsa yana mamari shi mazi ne ko mani to ya doke shi kawai mani sai ya wanka ya mai da salloli ɗin wannan cikin mahutasar ma'ai wannan bayani wallahu ta'ala a. a'ala sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wasallam sallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar la shaqa wa malan Allah kul huwallahu dinnan da anka Allah ka sada ta da ruhinsa Allah dukkanin ayyukan alkhairin da ya tuturar da aka aza masa alƙalami zuwa radda rayuwarsa ta cire Allah ka amshe su ka lunka su wayanda aka san haka Allah ka yahe mishi mu kuma Allah shi kyautata tamu ya Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare shi mu kuma ta zan wa'azi gare mu Allah ka sa mu gyara ayyukan mu duk wanda bai da lafiya na gida na asibiti Allah ka ba shi lafiya malam Aminu Allah shi kara sauka mishi duk wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah shi ba mu albarkacin juna limamin wannan masallaci Allah shi kara masa lafiya da imani kuma shi kara taimakonsa ga dukkanin lamuran da yake na taimakon addini yan kwamitin Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi kara musu karfin gwiwa wanda ke zuwa saurare Allah subhanahu wa ta'ala amfana shi mu baki dai Allah duk alkhairin da ya roƙa Allah ka ba mu shi duk shirin da ne ma tsare Allah ka tsare mu shi Allah ka daidaita zantattukanmu da ayyukanmu da itikadinmu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بنعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إياك نستعين رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين